Sunana Rabi Sani Hassan wanda zan kasance da a wannan safiya. Maskalo idan za ku iya tunawa a Najeriya na guda cikin ƙasashen da ke wato yammacin Afirka wanda ke fama da ƙalubale masu tarin yawa kama daga matsalar tsaro, tattalin arziki da ya ja al'ummar ƙasar ke cikin mawuyacin hali da komaji na rayuwa wanda ake kallon yau da gobe abubuwa na ƙara dagulewa. Dukkanin wannan batutuwa an tattare su ne a guri guda inda ake zargin wata ta'ada wadda aka daɗe ana yakarta. Tun sittin ake yakar wannan ta'ada tun daga cikin gida har zuwa shugabanni. Wannan ta'ada ita ce ta cin hanci da rashawa. Ana kallon shugabannin da kansu suna faɗar cewa dukkanin wanda yake yaƙi da cin hanci da rashawa to cin hanci da rashawan ma yana yaƙarsa a baya. In za mu iya tunawa tsohon shugaban Najeriya Malam Muhammadu Buhari ya taɓa bayyana irin wannan batu. Idan muka yi waiwaye a Najeriya duka hukumar da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa mai laƙabin EFCC an bayyana cewa tarihi ba a taɓa yin shugaban da ya fara shugabancin wannan wato hukuma ba ya kammala lafiya ko dai a cire shi ko kuma wani dalili ya sa hukumomin tsaro su kama wannan shugaba shi ma da zargin cin hanci da rashawa. jihar Kano na guda cikin jihohin da suka kafa kungiya ko kuma hukuma za ta lura da wannan batu na cin hanci da rashawa a jihar ma ya taɓa faruwa inda akwai wato muhimmi magajiri mun gado wanda ya shugabanci ita wannan hukuma daga bisani ake kallon kamar cin hanci da rashawar da wasu zarge-zarge ya sa an dakatar da shi duk da daga bisani kotu ta dawo da shi a tarihi shine shugaba na farko wanda ya taɓa tafiya a wannan hukuma ga shi kuma ya ƙara dawowa masu kallon mu kan cika ku da surutu kai tsaye muna tare da shugaban hukumar karɓar korafe-korafe da yaƙi da cin hanci ko kuma da hana ayyukan cin hanci da rashawa ta jihar Kano mai lakabin ICPC Muhi Magajiri mun gado a wannan safiya. Muhi barka da safiya. Jama'a salamu alaikum. Alaikum salamu alaikum. Barka da asuba. Akwai batutuwa masu tarin yawa a cikin shirin nan Muhi Magajiri mun gado amma ka tafi ka dawo hmm. an tattauna da kai masu kallo za su iya tana a cikin wani shirin mun dan tattauna da kai yaya yanayin hukumar da ke karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da ayyukan cin hanci da rashawa a jihar Kano a yanzu? To kamar yadda ka faɗa na shigo wannan fili a baya mun tattauna a yadda na samu hukumar da kuma yadda za mu ɗora akan ayyukan hukumar. Kuma alhamdulillahi zuwa yanzu da nake maka wannan maganar al'ummar jihar Kano shaida ne musamman mutanen da suke mu'amalantar hukumar haka manta wato hukuma ce wadda take da ayyuka kala uku na faɗe shi a wancan shirin muna kare haƙƙin ɗan adam muna kula da shine wanda ake cewa human right kenan mm. muna karɓar ƙorafe-ƙorafe kamar mediation public complaints and mediation muna shiga tsakanin al'umma sannan kuma muna yaƙi da cin hanci da rashawa mm. shi cin hanci da rashawan shine criminal aspect na ita hukumar mm. tana da Eh, eh, criminal jurisdiction tana da kuma civil jurisdiction mm. civil jurisdiction din shine ka shiga tsakanin al'umma ka kuma kare musu yancin su mm. ko yancin nan nasu ya Allah gwamnati za ta taba ya Allah wani mai karfi ne zai taba to kuma doka ta baka dama mm. akan ka shiga kai uwa kai makarbi ka kare hakkin su to zuwa yanzu eh, bari na anti corruption da al'umma shaida ne kamar yadda ka faɗa in kana yaƙi da cin hanci da rashawa to cin hanci da rashawa yana yakin ka ba kuma a Najeriya karewa kuma kamar a gabatarwa da ka ce wato ana samun matsalar tattalin arziki hmm. eh, da matsaloli na tsaro a ƙasar nan to in ka ɗauki cin hanci da rashawar shi ne genesis na wannan matsalar tattalin arziki shi ne umul aba'is hmm. misali abinda wani masanin yaƙi da cin hanci da rashawa yake cewa da talauci da shi cin hanci da rashawa wasu abubuwa ne guda biyu da suke ci da junansu kamar kowa yana ci da juna idan akwai talauci to akwai yiwuwar a samu vulnerability na cin hanci da rashawa mm. because idan mutum yana da abin da zai samu wanda zai iya kula da iyalansa to wani contentment ya ishe shi abinda ake cewa contentment kana'a da wadatar zuci mm. ya ishe shi ba sai ya ji ya ci hanci da rashawa ba wasu ko koma nawa suke samu wannan sai sun ci hanci da rashawa wannan wani categories ne daban mm. amma idan ka sami yanayin da mutum ba yanda zai yi ba kuma yanda zai iya yi to shi ne ya ƙara samun damar idan cin hanci da rashawan ya jiro masa to sai ya ci akwai mutanen da suna nan suna so su ci hancin ma babu hanyar cin hanci Eh, kamar yadda mu a misali addinance akwai ikhtiyar wannan zaɓi da muke da shi ka san mala'iku su la yasuna Allah ma amara kuma fara mayun mm. to amma su mu kuma muna da ikhtiyar eh, wa hadaina hun najidan kamar Qur'ani ya faɗa Allah mu dama mun ga dama mai hagu mun ga dama mai dama eh, so wannan cin hanci da rashawan shine kusan umul aba'isin da yake assasa ko kuma yake ta'azzara talauci shi ke ta'azzara rashin zaman lafiya shi ta'azzara duk ba ma mai da juna mu ba mm. wanda ya ga kayi shiga facebook irin haka sai ya fara tunanin baka da gaskiya eh, abinda ake tunani abinda kawai dai an saka mana kamar yadda ka faɗa din eh, akwai wani littafi da ingozi ta yi eh, fighting corruption in nigeria is dangerous lokacin take sharshin littafin sai ta ce idan suka yi duk yadda za su yi su nuna cewa ka zama corrupt baka yi ba to sai su ɗauko wani abu kuma sai su rinka yaba maka kashin ka jama'a abu ɗaya ne wanda bottom line shine eh, idan har eh, haushi ki cewa hali yayi daidai ana yin abota in ka eh, amma barista a nan hmm. ba ka ganin ana amfani da wannan damar ne a tusa wani shugaba wasu makudan kuɗi wanda daga bisani za a ringa juya shi yadda ake so to ai shine cin hancin ai abin da nake gaya maka hmm. misali in magana juyawa kake yi ai gaba ɗaya magana muke ta al'umma da kuma amanar al'umma yanzu haɗuwa muka yi muka zauna a ƙasa muke da jagoranci akwai abin da ake cewa legal order existing legal order shine bangarorin gwamnati da muke da su yanzu mm. su ne suke da haƙƙi kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce security and welfare of the people is the primary purpose of government eh, kare haƙƙin al'umma da kuma walwalarsu welfare ta hada da aljihunsu abincinsu to a na nake maka magana a yanzu na akwai mutane da dama bala adadin wanda ba su iya karya ba sun tashi yau ba su da abin da su karya akwai mutanen da yau ba su karya din ba su da garantin na rana wani ma bai da garantin na dare mm. to irin wannan environment din shine ke zama fertile ground na irin waɗannan abubuwan saboda eh, eh, kamar eh, za ni ce tattar da mu mm. abu kalilan sai ya ba da dama a yi wannan misali kamar kwanaki na fito daga ofis ɗinmu a bakin gidan gwamnati tunda ofis ina yana annexin gidan gwamnati headquarters mu ina fitowa sai na tarar da wasu da kaya bakakken kaya da wata falmaran sun saka suna tattara motoci sai ce to me faruwa yanzu ko wani abu ne tunda nan ne seat of power to kaga an zo nan gurin ana stop and search sai na ce a 'yan sandan mu su zo su tambaye su dan sanda wani mai ani yana tafiya yana tinkara su zai tambaye su ba sai suka rintima a guje ba naga wasu sun yi sakwatarwa da wasu sun yi ina ne to ah da suka samu suka danki mutum ɗaya sai muka gano wai dan constable ne wai sun zo nan gurin ne wai suna suna karɓar na goro a bakin public complaints and anti corruption commission so irin waɗannan abubuwan sai ka tambayi kanka misali mutanen da suke cikin yanayi yau an ƙara maganar man fetur duk wanda ka ganshi akan hanya yanayi ne ya kawo shi kamar larura ce ta fitar da shi ba dole ba abin da zai fitar da mutum hmm. kana sayan lita yanzu an ninka kuɗin ta uku to kuma ka zo ka tsaya a bakin hanya matsayin ka na jami'in gwamnati kai abin da ya fi damun ka ka nemo ba shi da fire extinguisher ka karbi kuɗi a su. duk irin waɗannan wasu abubuwa ne wanda suke ƙara ta'azzara abin da ake cewa sinensize ya zama na cewa dangantaka tsakanin mabiya da masu jagoranci ya zama akwai ishu akwai matsala to wannan wannan shine illar cin hancin da ka faɗa to kuma kamar yadda ka faɗa mu a nan jihar Kano alhamdulillah mun gode wa Allah muna da hukuma bayan hukuma kuma Ah, zan iya zan iya dukan kirji na faɗa cewar an bawa mu da aka bamu amana gurin wato ko da mutum yana ƙin mu ya yarda cewar zai yarda cewar akalla ana kamantawa kuma ko babu komai babban muhallin shahid na ainihin shi kansa ka sami institution din shine deterrence abinda ake cewa deterrence ka hana mutum hmm. yaro zai zo dauki wannan kofin ka bi karamin yaro zai dauki kofin ya fasa amma idan ka hana shi zaka iya rike hannunsa zaka iya dauke kofin hmm. zaka iya yin wasu abu. to shine deterrence veterans ɗin shine yau akwai wata hukuma a jihar Kano mallakin gwamnatin jihar Kano wadda wani yake jin tsoron a kai shi wannan gurin idan ya yi cin hanci da rashawa an saka shi ne akwai kuma akwai ta kuma ba ana shakka wannan hukumar fiye da yadda ake shakka wasu hukumomin da suka fita eh, eh, eh, ta goma shi na kuɗi suka fita ta goma shi na doka don duk wata hukuma da gwamnati tare da ta wa doka mm. ta fi mu karfin iko because akalla tana da coverage na kasar baki daya akwai mm. institutions da za ta yi mu'amala da su mu ba za mu iya mu'amala da su ba da dai sauransu mm. so wannan shine so muna wannan dawowa ku da na samu ita hukumar misali mm. na samu hukuma a ƙasa tafiya ta na batta a moral ɗinta na batta da ƙarfinta na dawo na same ta ba ta iya komai yanzu mun mai da ita tana da wannan wannan matsayinta tana da dama makinta mun yi kisa-kisai yanzu da dama wanda na tabbatar da cewa al'umma shaida ne kuma 'yan jarida shaida ne akwai cases kala-kala of interest cases da dama na, biliyoyin nerori wanda aka damfara al'umma jihar kano mun bude su kuma muna yin su ana ta gwagwarmaya kamar yadda ka faɗa idan an yaki cin hanci da rashawa cin hanci da rashawa yana yaƙar nan yana yaƙa ko ta ina yake yaƙa ba zai baka ba zai tabbiyo ta ko ta ina yanzu misali akwai gurin da muka samu muka karba a kumbotso eh, guri ne mallakin wata ƙungiya da ake ce mata uh, incorporated trustee of compassionate friends association of compassionate friends mm. ƙungiya ce da aka yi mata rijista under part a ƙarƙashin abinda dokar ƙasar Najeriya ake ce mata part C companies and allied matters dokokin da suke wa kamfanonuka mm. da kuma irin wannan al'amuran rajista to in aka yi rijistar ƙungiya a part C abinda ake cewa laifi ne ma in fact ground ne na a rufe ƙungiyar din ta kasuwanci object din kungiyar kamar object kuma manufar kungiyar shine ta je ta tabbatar da ta taimaka wa marayu sannan hanyar samun ta ba na nema na charity ne za su zo ku yi musu talla nan ku ce da Allah ga wata kungiya tana taimaka al'umma bincike sai ya nuna da ake bincike anti corruption commission na Kano sai ya nuna cewa daga wata Eh, eh, kamar eh, oktoba na 2012 da ya wuce 2022 mm. da ya wuce yawwa zuwa may na 2023 nan da ya wuce kana tsawon wata takwas zuwa goma abinda aka saka wannan kungiyar daga kasko naira miliyan dubu ɗari uku naira miliyan dubu uku da ɗari uku da wani abu 3.3 biliyan naira kungiyar aka ɗauka daga kamfanin wanda yake signing a wancan cek na kasko, mm. shi yake signing a wannan kungiyar a wannan kungiyar yake sayan banki za a ɗauko wannan kuɗin sai ga ɗari uku an ɗauka an tura ɗari huɗu an ɗauka an tura da muka zo muka tattaro waɗanda muka tattaro ma'aikata muke fara bincike binciken na tafiya banki ya mm. tafi kamfanin ya tafi banki ya tafi waye kafin ma ka ce wane ya zo kana da hujjojinka a gaba ma'aikatan da muka gaito su suka ce gaskiya wannan samu aka yi mu ma ga abin da aka ba mu suka dawo da hukuma naira miliyan goma sha biyar su ma'aikatan ma'aikatan wannan na gaya maka garanti abin da muka rubuta abin da gwamnatin jihar Kano ta kai korafi gaban kotu kenan bayan wannan sai muka tafi muka je sai muka gano wani house wani gurin ajiya wurin ajiya akwai tireloli masu bodi da muka kama wallaki na waɗannan wannan mutanen guda goma sha hudu akwai sababbi gaugau wanda suna cikin leda su guda uku eh akwai tayin trailer akwai buhunan fertilizer kayan dai da muka kama nan gurin ya kai akalla miliyan dubu da ɗari biyar. Duka na mallakin waccan ƙungiya ne duka wadda aka kafa domin a yi a taimaka wa marayu. Eh to sai muka duba su waye suka kafa ta sai muka to ai wanda yake ɗaukar kuɗin nan yake sakawa shine ma mai ƙungiya. Daga nan sai muka gano a akwai wani kuma wani business name a dokar ƙasar Najeriya business name shi yasa ake cewa su kansu central bank sai su miƙe tsaye yanzu. gwamnati babban bankin Najeriya saboda kamfani yana da ƙa'idojinsa. idan kamfani ya zo misali kai rijista da kamfani yau akwai abin da ake cewa returns hmm. returns ɗin na tax return za ka yi tax return na yi aiki kaza yau na yi aiki na yi sana'a kaza na kamfani kamfani na na yi sana'a kaza hmm. ga abin da na samu ga riba da na samu to ga kuma abin da na na bawa gwamnati hmm. tax return kenan ka je ka kuma yi rijista da ita hukumar da take wa kamfanin da CAC eh, eh, hmm. to idan kamfani is up to date ba za a ɗauki kamfanin nan a rinka saka masa kuɗin al'umma ba amma idan kamfani ya zama dormant sannan kuma kun buɗe masa account dole ne rinka ɗebo kuɗin mutane yana sakawa na farko ba zai je return ba tale shi ta corporate ita internal revenue service hmm. ko ta internal revenue ko ko sai internal revenue tambaye shi ngali in zai je bat ne in holding tax ne in pay ne hmm. za su tambaye shi to na menene wannan kuɗin da suka zo sana'ar mai kai kaga duk sai yayi mm. bayani yau wato idan bai bayani to ita kanta kungiyar tana da return din bata yi ba za ka ga in ka je ka duwa ka je yi search a kamfani sai ga is dormant amma sai ga kuma biliyoyin kuɗi na gwamnati sun tafi wannan dormant company din dole shi ma central bank sai sun mike tsaye dole wannan beneficial ownership da ake magana dole sai an mike tsaye a abin amma kafin sauka da kan sauka daga waccan magana mm. nake gaya maka da muka gayyato waɗanda ya kamata mu gayyato yau a garin nan na ce maka wasu wanda suke ganin cewar su yancin su ne su ci hanci da rashawa ma yancin su ne a to yancin su ne bana in ba yanci bane ya za ka zo ga kaya karara barawo da mai kaya ga kaya karara na mutane ba fa mu kake magana da shi ba kana magana public in an ce public mu mutanen Kano gaba ɗaya ake nufi an ce public complaints and mm. ba ɗakin wata bane nan gurin da nake gaya maka guri ne na na al'ummar jihar Kano ni kuma kullum na kwana da sanin wannan abu saboda haka magana kake ta al'ummar Kano to al'ummar Kano suna tambaya wannan kuɗin namu da aka ɗauka aka kai shi guri kaza me dalili Ba ka da dalili aka je gaban kotu a yau da nake maka magana muna muna kokowa da su ba sa san ma a gurfanar da mutanen gaban kotu kuma da muka yi wannan duk yanda za a yi prostrating din mun daka kuɗi naira miliyan bakwai a banki miliyan bakwai da aka ɗauko shi ma sai aka ba business name business name in ka ce business ba company ba ne saboda haka miliyan bakwai. na mutane da aka ɗauko aka zo aka saka mun daɗe su amma yau wasu suna nan suna yarfa gumi lallai sai sun ga yadda za su sun buɗe wannan eh, abin da muka wannan kwaɗon da muka sa aka kulle kuɗin